الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم تشخص فيه الأبصار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين وحامل لواء الحمد وشفيء الخلائق يوم القيامة وحامل لواء الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعليكم عباد الله بالاستغفار وبالإكثار من الاستغفار فإن ذلك مما أمركم ربكم به قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وحثكم على هذا الاستغفار وأمركم به وجعل هذا من صفات, من صفات المنتقين من الأنبياء والصالحين فقد كانوا يستغفرون الله جل وعلا ويأمرون أقوامهم بالاستغفار قال الله تعالى عن أبي البشر نبي الله آدم عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال عن نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال عن موسى عليه السلام وعن أخيه هارون أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاستغفار وكان يقول عليه الصلاة والسلام استغفر الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في يوم في, في اليوم سبعين مرة وعن عبد الله بن عمر كنا نعد كنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم إن الاستغفار باب الخير عظيم هو سبب للحياة الحسنة في هذه الدنيا فإن الله تعالى يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاء حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله والاستغفار سبب لرفع العذاب يقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهو سبب أيضا لنزول الرحمة قال الله تعالى عن نبيه صالح أنه قال لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون فالاستغفار سبب لنزول الرحمة وهو أيضا سبب لنزول الأمطار ونزول الغيث قال الله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب وهذا الحديث يشهد له قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وذلك أن الاستغفار من تقوى الله عز وجل وعليكم عباد الله بتحدي الأوقات التي يستحب فيها الاستغفار منها وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون ومنها أقب الصلوات قد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكذلك أقب العبادات كما قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وكذلك في أول اليوم وفي أول الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صيغة سيد الاستغفار ثم قال من قالهن موقن بهن في نهاره ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها في الليل موقنا بها ثم مات قبل أن ثم مات قبل أن تطلع الشمس دخل الجنة فهذا يدل على استحباب الاستغفار في أول اليوم وفي أول الليل بصيغة سيد الاستغفار وكذلك الاستغفار مأمور به عند اقتراف عند اقتراف الذنوب فقد قال علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذنب ذنبا ثم قام وصلى ركعتين واستغفر الله غفر الله له ذنبه ثم تلا قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وكذلك يستحب كثرة الاستغفار في أواخر الأعمار عندما يقرب الأجل عندما يقرب أجل الإنسان خاصة إذا جاوز الأربعين فعليه بكثرة الاستغفار وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهذا فقالت عائشة قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وفي سجوده يتأول القرآن وعليكم عباد الله بصيغ الاستغفار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن, الله فإن المرء لم يتعبد الله تعالى بشيء أحب إلى الله تعالى مما سنه له رسوله صلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا مسلمين جزء الله جل وعلا Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma rai ya duba abin da ya gabatar domin gobe ku ji tsoron Allah hakika Allah mai cikakken sani ne da abin da kuke aikatawa sannan Allah jalla mu sani kuma mutuna tunda mun sani amma mu ƙara tunawa cewa Allah jalla wa'ala ya umarce mu da neman gafararsa ya umarce mu da yin istighfari ya ce ku nemi gafara Allah hakika Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ma'anar neman gafara ma'anar istighfari shine neman suturce mutum daga laifuffukansa da ma'ana a nan duniya istighfari shine neman aima mutum sutura daga mummunan abin da yake samun mutum sakamakon zunubi domin babu wata musiba da take samun dan adam face saboda zunubin da ya aikata to istighfari shine neman sutura da neman a rufe waɗannan miyagun ayyukan da ya yi kada tasirin su ya same shi a rayuwarsa da a cikin addininsa da a duniyarsa da kuma a cikin iyalansa da dukiyarsa sannan a lahira a yi masa sutura daga azaba ta same shi tun daga zaman kabari har zuwa tashin alkiyama har zuwa lokacin da za a yi hukunci ko dai zuwa aljanna ko zuwa wuta saboda haka istighfari amana ne wato aminci ne daga azaba da kunyar duniya da kuma azabar lahira don haka ya zamanto umarnin annabawa baki daya da kuma halinsu sun kasance kusan dukkaninsu waɗanda Allah ya ambata mana kissocinsu a cikin alkur'ani sai da Allah ya ambata mana istighfarinsu neman gafara Allah da suke yi tun daga annabi adam haka annabi nuh haka annabi musa da annabi salih haka annabi musa haka annabi sulaiman ga sunan shi kuma da kansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil ka sani ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ka nemi gafara daga zanubanka kuma ka nema ma mu'mine maza da mu'mine mata gafara haka anan annabawa suka umarci mutanensu kuma ya zamanto wannan shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam gare mu mu al'ummarsa yace ku nemi gafara Allah domin ina neman gafarar Allah a kowace rana sama da sau saba'in abdullahi bin umar ya ce wata ran a majalisi guda mun kirga ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari yana cewa rabbi firli wa tub in naka an tawwabur rahim Allah ka gafarta min ka karbu ka yi tuba a gare ni kai hakika mai yawan tuba ne mai jin kai sai da muka kirga masa yayi sau ɗari. to wannan domin abubuwan da Allah ya sanya a cikin istighfari na alkhairai masu yawa saboda shi ɗan adam mai rauni ne mai kuskure ne haka Allah ya halice shi dukkan yan adam masu kuskure ne mafi alherin masu kuskure su ne masu komawa ya zuwa ga Allah shi yasa Allah ya buɗe ma bayinsa ƙofar istighfari domin ba za su wannan nakasun da suke da shi a cikin rayuwarsu Allah ya rufe wannan tawayar tasu da yi musu da karɓar istighfarinsu da istighfari Allah yake ya ce zunubai hatta shirka domin idan mutum yana shirka ya nemi gafara Allah shine ya shiga cikin addinin musulunci to Allah zai gafarta masa wannan shirkar da ya yi istighfari shine hanyar samun kyakkyawar rayuwa kamar yadda Allah ya ce ku nemi gafara Allah ku tuba ya zuwa gare shi Allah zai jiyar da ku daɗi rayuwa kyakkyawa ya ba mu dukkan ma'abutun falala falalarsa wanda ya lizinci istighfari Allah zai ba shi kyakkyawar rayuwa a nan duniya komai abinda zai zamanto ana gani na tsanani Allah zai sanya masa mafita domin wannan alkawarin Allah ne haka zalika istighfari sababi ne na daukewar azaba Allah ya ce ba za Allah ba mai yi musu azaba bane alhali kana cikinsu Allah ba mai yi musu azaba bane alhali suna neman gafara Allah Abu musal Ash'ari ya ce Allah ya saukar ma da al'umar annab sallallahu alaihi wasallam amana guda biyu kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikinsu amana ce gare su to idan ya tafi ɗaya amana ta yi saura shine istikfari. istighfari sababi ne na daukewar azaba halin da al'umma muke ciki hali ne na azaba da tsanani don haka mu nemi ɗaukewarsa daga Allah ta hanyar yawan istighfari istighfari sababi ne na saukar rahama kamar yadda annabin Allah Salih ya gaya wa mutanensa yace ba kwayi yi ba domin a saukar muku da rahama haka zalika istighfari sababi ne na shayar da ruwa hakanan annabi nuhu ya ce ma mutanensa ku nemi na ce ma mutane na ku nemi gafara Allah hakika shine yawan karɓar gafara ne zai saki sama ta kwarara da ruwa a gare ku ya karfafa ku da dukiyoyi da 'ya'ya kuma ya sanya muku ƙoramai ya sanya muku ya sanya muku gonaki lambuna kuma ya sanya muku ƙorama wato ƙoramai da suke gudana tare da su ta a cikinsu haka dalika istighfari sababi ne na yayewar bakin ciki da takurar zuci da kuma mafita a cikin dukkan kunci manzo Allah sallallahu alaihi sallam yace wanda ya lizinci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci kuma zai sanya masa yayewa daga dukkan damuwa kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani wannan wannan riwayar da ta zo daga da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya ne mata shaida inda Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah zai sanya masa mafita zai sanya masa mafita kuma ya azurta shi ta inda baya san bani domin istighfar yana daga cikin tsoron Allah haka dalika istighfari sababi ne na saukan nasara daga Allah jalla wa ala to dan haka mu yawaita shi a cikin an shar'anta mana yin istighfari dinnan a lokuta masu alfarma daga cikin lokutan da ake so a yawaita istighfari shine bayan qiyamul layl da daddare da kuma ma a dai lokacin sahur koda a cikin qiyamul layl din ne yawaita istighfari kamar yanda Allah ya yabi yace wa bil ashari hum yastaghfirun kuma su a lokutan sahur su masu neman gafara Allah ne haka zalika a farkon dare da kuma farkon rana da sigar sayyidul istighfar wanda ya faɗe ta yana mai yaƙini da ma'anoninta ya mutu a wannan rana kafin dare ya zo zai shiga aljanna wanda ya faɗa a farkon dare ya mutu a cikin daren kafin gari ya waye zai shiga aljanna wannan sigar jama'an musulmi ku koye ta ku haddace ta ku kiyaye ta ku zamanto a kanta yana daga cikin istighfarin da zai sanya mutum ya samu kyakkyawan ƙarshe kuma ku san ma'anar domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda ya faɗa yana mai yaƙini da abin da ke cikin wannan kalmomi na ma'ana sannan haka zalika bayan sallolin farilla ana sallama daga sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah da kuma bayan ayyukan ibada kamar yanda yace in an gama aikin hajji ay istighfari idan mutum ya gama aiki na ibada yayi istighfari sai ya zamanto sanadiyar karban tuban nasa ne da karban istighfarin kuma wannan aiki da yayi sai ya zamanto masa wasila na samun amsawar addu'arsa sannan mu sani ‘yan uwa istighfari ba kawai lafazi da istighfari bane akwai istighfari na aiki aiki ne za ka yi amma wannan aikin ya kunshi istighfari shine wanda shine aikata kyakkyawan aiki bayan aikata mummuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamfuha ka biyar da mummuna da kyakkyawan aiki sai kyakkyawan aikin ya share mummuna haka zalika Allah ta'ala yace innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna gusar da suna tafiyar da miyagun ayyuka haka zalika an shar'anta mana isti an shar'anta mana yin istighfari yayin da mutum ya aikata laifi kamar yanda ya zo a hadisin sayyidina ali da ya ruwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata wani zunubi ya tashi yayi sallah raka'a biyu sannan ya nemi gafara Allah Allah zai gafarta masa wannan zunubi nasa sannan ya karanta faɗin Allah ta'ala a cikin suratu Ali Imran su ne waɗanda idan suka aikata alfasha ko suka cuci kawukansu sai su tuna da Allah su nemi gafara Allah babu kuma mai gafarta zunubai sai Allah ba su ci gaba da aikata wannan mummunan aikin nasu ba alhali suna sani wannan ya nuna mana sharaɗin istighfarin ya zamanto sahihi shine kada mutum ya zama istighfari kuma yana ci gaba da aikata sabo yana istighfari sai dai ya zamanto cewar ta wani fuskar ya zo mata amma ba ta wannan fuskar ba ya yanke ya bar wannan sannan mu kula da sigogin da suka zo mana na istighfari domin ba a bauta ma Allah da wani abu da ya fi soyuwa gare shi ba irin daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar yake a kai a cikin ya koyar da al'ummarsa kuma yake a kai daga cikin sigogin istighfari shine yawan yin shine sigan sayyidul istighfar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine shugaban istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk zuwa karshen sigar daga cikin sigar akwai astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa Alhayyul Kayyum qayyum wa atubu ilayh wanda duk ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai gafarta masa zunubansa ko da gudu ya yi daga wajen yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah wanda yana ɗaya daga cikin zunubai da suke halakar da mutum amma in ya faɗi wannan Allah zai gafarta masa daga cikin sigogin shine wanda Abdullahi bin Umar ya ruwaito cewa annar sallallahu alaihi wasallam yana yi bayan a cikin majalisi suke kirga masa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim daga cikin sigogin san mutum wanda zai yi a cikin sujada da cikin ruku subhanakallahumma wa bihamdik la subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma zikirni daga cikin sigogin kafarar majlis idan ka zauna a cikin majlisi zaka tashi kai kafaratul majlis wanda ta ta kunshi istighfari to sannan mutum ya lizince shi ya yawaita shi ya zamanto harshensa ya jiku da yawan yin istighfari domin kwaɗayin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya lizinci istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci ya sanya masa yayewa daga dukkan damuwa ya azurta shi ta inda baya tsammani mutum ya saba da istighfari da kowace siga daga sigogin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yawaita 'yan uwa saboda halin da al'ummar mu take ciki saboda halin tsanani da tsoro da muke ciki hali ne na azaba muna bukata muna kaunar yayewar wannan babu mai dauke wannan azaba in ba Allah ba dukkan dabarunmu muna gani ba inda suke kai mu kullun sai ya zamanto yau tafi jiya muni gobe sai tafi yau muni Allah ka kiyashe mu Allah mun tuba Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana kurakuran mu sannan mu yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka karbi salatin mu gare shi ka yayi mana halin da muke ciki ka saukar da rahama a gare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأحياء والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا وعونا يا أرحم الراحمين وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود الطاغين المعتدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما في فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين